bismillahi Rahmanir Rahim. Ku danna subscribe tare da alamar ƙararrawa. Shakuwa ce kashi na goma sha tara. A ɗan takaita ya amsa ba tare da ya ƙara komai ba, kamar ta san tunanin da yake nan ta soma faɗin wallahi sai na lare ne wai za su kwana a ɗakin nawa. Gaba ɗaya sun cike ɗakin shi ya sanya na zo na. I hope ba zan takura ka ba. Murmushi suka mata kafin ya ce ko kaɗan. This your house ai. Wayo daɗi kamar ya karshe ma'o. a kan idanunsa ta yaye hijabin jikinta eti ya yi saurin ɗauke idanunsa domin kuwa wata kafirar rigar bacci ne a jikin shema'u ta nufi kofar batun tana satar kallonsa dan ta nemi jiki ta zube a kasa da gangam cikin sauri ya nufe ta ya nema ta sannu yana tambayar ta bata ciwo ba kin tashi ta sai dan kama kunkuminta da take cike da kisa ya ɗan kwafo yana kokarin dago ta kamar wacce take jira nan ta shige cikin jikinsa gaba ɗaya ta ci sa ta shige cikin kirjinsa sai kukan shugaba take tana kuma narke masa da ƙyar ya samu ya musu masauki saman Charles Long irin kujerun aina unnan da ke can gefe a wani angul cikin ɗakin sanne yake kan faman mata don azatansa ciwo wajen ke mata yayin kura zai tashi yana faɗin bari ya ɗauko man zafi tana ganin ya miƙe ta kau da kai gefe tana murna har da wani karkashe idanu tsabar nishaɗi take ji. test ed ɗinsa ya buɗe ya ciro man zafi kafin ya dawo gare ta ɗan ta koma yi tana faɗan kujerar ya matse ta ya kai ta gado ed ya ɗan yi kafin ya kamo ta ya mata masauki saman gado mika mata man zafin ya ce ta shafa a wajen kuka ta fashe masa da shi tana faɗin ba za ta iya ba shi kuwa gaba ɗaya da za ta gane da ta kyale sa domin kuwa gaba ɗaya jin sai ke wani iri tamkar ba shi ɗin ba hannunsa ta kamo tana ɗaura saman waist ɗinta yanda yake mata ciwo a ƙaryarta gyara zaman sa ya kirjinsa na bugawan sanda ya yaye mata ta yi masa ɗan ɓingilar rigar tata wanda da kaɗan ya wuce kamfai dama wani ikon Allah duk wani sha'awar ta ya addabe su a baya sai ya neme sa ya rasa har ga Allah kyamarta ya so ji ba tare da sanin dalili ba ba dan ya so ba ya soma shafa mata man a wajen tsigar jikinsa na tashi bai san dalilin da ya haifar masa ta ba lokaci guda ba Shema kuwa sai faman limshe idan take ta ji lallausan hannu irin wanda ba taɓa ji ba a jikinta ba irin na sa Alhaji Aminu ba gaba ɗaya lokaci guda ta wani susu ce yana yunkurin tashi ta ɗale jikinsa gaba ɗaya ta soma masa wasu salo tun yana ƙoƙarin ƙwatar kansa har ya kasa gaba ɗaya shi ƙaiƙayi ma jikinsa ya soma masa dama haka yake something smell small can irritate him kuma duk ƙanƙantar abu idan ya irritating ɗinsa take zai soma developing allergy lokaci guda skin ɗinsa yakan tona red ya yi rudu-rudu tamkar mai borin jini so yake ya kwata kansa daga irin mayan mayan subbata da take masa ya kasa ga ɗan banzan kaikayi da jikinsa ke masa kankace mai amai ya jina yunkurin yi wani irin miƙewa ya nufi batun a tamanin shema'u ta miƙe tana rarraba idanu tana tambayar kanta lafiya me ke damunsa cikin sauri ta nufi batun ɗin yadda ta gansa sai kwaza amai yake yi ga cikin ɗinsa ya ja zir ya yi ruhu-ruhu tamkar borin jini murya na rawa ta karas'o ta dafa tana masa sanu taimaka masa ta kimtsa kansa kafin ta riƙo sa za ta dawo da shi cikin ɗakin ya ce mata zai iya kallo ta bisa da shi har ya fice daga bathroom din yana mai goge fuskar sa da karamar towel bantan ubanta ta farta a hankali ciwo bai tashi zuwa masa ba sai dan amartan su haushi ya tare turnike shema'u ga wani kafirin sa take ji na kuma taso mata gara bathroom din ta nufo daki ta tara baya dakin a falo ta hange sa yana waya hello ka shiga gida ne daga ɗaya bangaren hisham ya ce ango ka sha kamshi har komai normal ai ban zaci zaka iya kira na ba kana can kana wasan gara mutumina ya ƙara shi ci silli gajeren tsaki ya ce kafin ya ce kaga kalamin lotion da antibiotic zaka kawo min please Hisham ya haɗi da yadda yake kafin ya ce ba dai amarya bace babu lafiya ko kai kam ka kawo min yanzu please sai na ji ka daga haka katse wayar na hisham ya soma tunanin ya yana da alaji wanda duk abin da ya gani ya daga masa hankali ya ba su kyankyami to fa yana tashi a fili ya furta allah sa shaigiyar nan ba kazamin salon karuwancinta ta tashi nuna masa ba cikin sauri ya zari kakis ɗinsa ya fice fitowa shi ma otai duk jikinta ya yi sanyi kamar ta cinye saka take jin ta ƙara so yadda yake cikin salo na tafiya zama ta gefensa ta nemi sa sannu don ta ga gaba ɗaya fatarsa ta yi jazar ƙaƙarar murmushi ya ce don shi har ga Allah tausayi ta basa bai san dalilin da ya haifar masa ƙyanƙyaminta ba duk da cewa ita ɗin 'yar gayu ce ta ajin ƙarshe a zahiri bai jin kyankyamanta amma kusantar ta da ya ta san mai shi haifar masa da ƙyanƙyamin mai dakta kana son wani abu ne ta tambaya tana kashe masa murya dan girgiza kai yayi kafin ya ce no babu komai ki ki kwanta kawai akwai gajiya da tattare da ke sannan ke ma baki da lafiyar ko wajen ya daina miki ciwon ne murmushin yaƙe ta kana ta ce e ya daina kai ne fesha ne yanzu amma dama kana da alaji ne dakta ko dai ka ci wani abin ne da baka saba ci ba ne a garinmu o oh, me biyu a allergic to it baka sani ba ta yi tambayar cike da nuna damuwa dan sa kurmi kana ya ce karki damu zai daina ai wani sa'in haka yake ma hisham zai kawo min magani yanzu na duba first aid ɗina babu ki je ki kwanta kin ji i will be fine Marina ce fuska ta tana wani babban karewa, wa gasasshiyar kaza. Kana ta ce ma Eti, eh wallahi ba zan iya bacci kana cikin wannan hali ba. Please let me take care of you. Eti ya danyi jim kafin ya sakar mata murmushi cike da tausayinta. Ka shi wannan kyankyami nashi, shi kansa na damansa. Shi ya sanya ba ko ina yake iya cin abinci ba saboda ya san kansa. Ko abincin restaurant ba kowanne yake ci ba. Dan wani jikon ma yana cin abincin da bai kwanta masa ba, alaji ɗinsa zai tashi. Gashi yanzu abin ya yi tsamari har kan matarsa. suna nan zaune wayar Hisham ya shigo masa mikewa ya fice ya karɓo magungunan Hisham ya sha mamakin ganin yadda jikin AT ya tabbas jikinsa ya basa yanzu haka Shema'u ce ta yi irritating nasa dan ya san waye AT e din ba dan ya so ba Shema'u ta shafe masa maganin uwa za ta haɗiye sa duk da maganin da ke shafe a jikinsa bayan da Shema'u shi shigewa cikin jikinsa ba a haka bacci ya dauke ta AT kam san babu bacci a idanunsa a hankali zare jikinsa yana kare mata kallo ikon Allah ga mace har mace amma wallahi ji yake ba zai iya kusantar ta ba wato da can da sha'awar ta ya addabe sa sharrin shi dan ne shi ya ringa kawata masa ita ko zai neme ta da alfasha sai kuma Allah ya sa shi din baya daga cikin mazinata sai gashi da ya aure ta ya nemi sha'awar ya rasa sai ma aka san haka saukin nan nauyin ajiyar zuciya ya kafin ya koma saman kushin din ya sa. da asuba ko da ya tashe ta ta yi sallar asuba komawa ta yi ta ci gaba da baccinta dan dama sallar ba wai ya dame ta bane ko da ya dawo a zatansa ta yi sallah ƙarshe ma a falo ya ƙara ci kwanciyarsa gari na soma haske ya tsala wankarsa ya shirya tsaf cikin lallausar yadi ruwan ƙasa da bakar hula kumburin jikin nasa sun ɓace sai dai roɗin roɗin da da ja da skin ɗinsa ya yi tun daga baranda yake jiyo muryar hajiya ta nema maryama faɗan ta tashi ta je ta cire abin da ta ɗaure ƙirjinta da shi ta ci gaba da faɗin in yi banda taurin kai irin naki sarai kin sani muddin kina al'ada kirjin kumburi suke su yi ta maki ciwo ai sai ki sarara ma kanki ko banda feleke kin matse kanki kin takure ba dole suke maki ciwo ba haba wannan takura kai har ina ma idan ba fita zaki ba sai ki kwabe rigar maman ki sha iska ai tunda a cikin gida kike iye Salama AT ne ya katse Hajiya. Duba ɗaya Hajiya ta masa ta taɓe baki haɗi da ɗauke kai gefe. Maryama kuwa kamar ta nutse a ƙasa haka ta ji. Takaicin Hajiya ta tarnake ta, kai Allah sa an kulbe jiya maganganun da Hajiya take ba. waje ne ma ya zauna yana satar kallon Maryama da yake kai da Hajiya Hajiya ta wani pose sai amsa masa take yi a dake ta jawo ledar goron bikin yar makotansu da aka kawo mata ta wangale ledar gaba daya dan ya ya gani ya jawo shi da kyar Maryama ta gaida shi saboda ciwo da kirjinta suke mata kai karkatowa Hajiya ta tana duban a Tahiru, don ɗazu a fasge ta kalle sa gaba ɗaya bata ga sauyin da fatar tasa ta yi ba baki sake ta bisa da kallo tafi hannaye ta shiga tana lami wanda yasa daga eti hamar yamma suka bi ta da kallo suna jira su ji abin da yasa ta jero talatin a tarihi yanzu kai ma duk hasken fatar taka bata ishe ka ba sai da kudaddiyar can ta shafe ka da man bilicin man din da take yi na shiga uku ni faɗi mi kai ma ka koma roba roba fuska uwa kakin soja o Allah dai ya yaye maka mugun kullun da suka maka ta ƙarashe tana rike haɓa ba ya ce kawai ba har ta maryama da ke faman cije-cijen leɓe sai da ta kunshe dariyarta ya ya dan shafi sa bai ce komai ba da wani bai ma san me zai so mace mata ba sai lokacin maryama ta ɗago tana dubansa suka haɗa idanu sauran sadda nata kan kasa ta yi don ba komai ta tana ba illa uncle fa yanzu mijin an tashe ma'u ne kai nake saurare a Tahiro. ko salon naka asirin da su kullum suka maka maka kenan eh a hajiya kin mance tun ina karami a ina yin ciwo makamancin haka me zai haɗa ni da bleaching kuma hajiya ya ba ta amsa sir yana sata kallon Maryama da ke ta tamke idanu alamun zogi. Ganin hankalinsu ya karkata can zancen da suke ya sa ta miƙewa a silale ta wuce uwar ɗaka. A'a, yo dole na ce haka mana, tunda ka zama shanyayye sai yadda kulu da diyarta suka yi da kai, an tofa maka a ruwa kasha. Yadda ya ɗan shafi koshinsa yana so ya kawar da zancen. Miƙewa ya isa gaban flax ɗin ruwan zafi da ke gefe tare da kayan kari, ya shiga ƙoƙarin buɗe flax ɗin. Me haka? Ko a kai ne a ciki iye? Eh? Ta faɗi tana watsa masa kallo. komawa ya zauna bai ce komai ba uwa maraya ta ninke tana ci gaba da sababi tana faɗin banda bakin gulma da munafunci ka baro amaryar taka ka zo kana neman abin kari a nan ai sai ka je amaryar ta dafa maka ruwan shayin wannan kam kwalelan ka ehe tagumi ya rabka uwa wanda aka yi ma mutuwa da lalime ta soma sai ta soma sai faman shafa gado take tana sa da rungumo angon nata sai dai fa wayam ta ji babu anko babu dalilinsa ta miƙe a ta nufin ba nan ma baya nan falo ta nufo nan ma san makal bakin ciki ya tare tun rike mata makoshi har ga Allah da matsanancin bukatar A.T ta kwana gashi bata samu yanda take so ba babban abin da ya fi ga mata hankali shine kar dai a ce ofis ya fice ranar amarcin su ma fa ta cika ta yi fam ko da first time da ta so soma neman abu bata samu yadda take so ba ita fa so na hakika take so eti eh, ya nuna mata a ajiye maganar waɗannan shigun yaran nasa don ita ba domin su ta aure sa ba ma ba ma kanta ta yi tanadinsa sai faman girgiza take yi ita kaɗai tana huce wai da ta raramo ta shiga neman layin hisham don shi ne kawai zai gaya mata ina eti eh, yake da uwar safiyan nan ta san ba zai wuce yana ofis ba yana ganin wayar ta sai da ya wata kafirar dariya kafin ya daga amarya kin sha mai ya faɗi yana marmasawa tsake shama'u ta buga saboda kai kafin ta ce ina ahmad a'a ya zaki min wannan tambayar ke da ku kwana tare tsaki ta kuma yi kafin ta ce hisham ka faɗa min idan eti a ofis ya taho hisham ya yi dariya kafin ya ce shege eti salihi mai ra'ayi kike ji wallahi bai taho ofis ba amma na san idan dai ba shi a gida to gidan hajiya ya tafi bai kai aya ba ta katse katsewar tana tururi kai ina da sakel ba zai yi ta yi sharin eti da kowa ba eti ta ne ya kamata ta yi taking next step akan gina soyayyarta a zuciyar eti da kuma raba hajjiya da eti tana nan tsaye tana huci ta jiyo kukan ni'ima a falo tana neman dadinta wani uban tsaki ta buga kafin ta nufo falon a fasace Kafin tsawa ta daka mata wanda ya sa ta haɗiye kukan babu shiri ta shiga matsawa da ba cike da tsoro tuni da ta nufo falon saboda ta jiyo kukan ni'ima Shima'u ta yi saurin karasawa ta ɗauki ni'ima da ke faman shan zuciya tana jijjiga take faɗan. sorry baby dadi gidan hajiya ya tafi bari yanzu zan kai ki ki gansa ko yi shiru bebi na za ki je dadi ni ma yi saurin gyada kai alamun i Sajiya sai murmushi take ta karo su tana kai da antin nata tana faɗin iye ni'ima yar gatan dadi da anti shema ta kuma rungume ni'ima da ke kokarin kwatar kanta ta kasace kalan sajida ta zare ni'ima idanu tuni yarinyar ta lafiya a jikin shema'u kwarai kuwa yar gatan mu ne yar auta ba yanzu ma kuwa zan kai ta dadi sajida dai dariya kawai take cike da jin dadi. tausayinsa cika ta domin kuwa sai leƙensa take yi ta labule wannan shiri nasa ta san kila ofis zai wuce tun da ya fito da sassafe gaskiya ba za ta iya barin sai ta fi aiki haka da yunwa ba daurewa ta ta miƙe ta zura hijabinta kafin ta fito falon idanunsa na ga wayar salulansa amma jikinsa ya ba ta fito falon ɗago kai yayi suna duban juna zana ta hangi sajida ta yi jikum ta kura ma windo idanu da alama ta jima a hakan mai da kofar ce ta tura a hankali kafin ta daura murmushi saman fuskarta ta karasa shigowa cikin ɗakin zama ta gefen saji da haɗi da dafe kwafaɗinta sai sannan saji da ta san shema'u ta shigo fuskar tausayi shema'u ta saka lokaci guda ganin da ta kasa farta mata komai sai ta da ta yi mai saji me ke faruwa please sweetheart share it with me kin san bana son ganin ki cikin damuwa faɗa min me ke damun ki sweetheart ta shi fuska uwa za ta kurma ihu da ta koke hawayen da suka zubo mata kafin ta soma an anti wallahi ina san shi ba san abin da na mashi zai bata masa rai ba he's not answering any of my calls na masa text bai min reply ba anti please ba na so na rasa shi wallahi kullum ƙara son shi nake shimau ta shiga haɗe tunani tana ware su kafin ta kamo hannun shi da ta ce saji tell me faɗa min me ya haɗa ku Dago idanu Sajida ta kamar za ta yi magana sai kuma ta fasa. Dan bata ma san me za ta so mu faɗa mata ba. Shema'u wata tsare ta da idanu sai sake-sake take tana warwarewa. Ganin Sajida ta kasa faɗa mata komai yasa ta tunanin wani babban abin uzur buzu ya mata kuma ga dukkan alamu Sajida bata ji daɗin abun ba. murmushi ta sakar mata kafin ta ce sweetheart idan baki so ki sanar da ni fine na fahimce ki sannan wannan shi ya nuna min kina son Harris sosai kar ki damu relationship ya gaji haka kwantar da hankalin ki kinji babu wani abu dole dama za ku samu sabani sannan ku fiksin abin ku da kanku kin fahimta yanzu kar ki sake kiransa za ki ga da kanshi zai neme ki kamar inda suka ce if they love you you they come back kar ki damu kin ji sweetheart trust me ki yanda na ce da kanshi zai neme ki dan na san babu namijin da ya kai ya wulakanta min dotata saboda every man's type ne Sajda ta marmusa kafin ta rike hannun shema uta ce anti wallahi ban san yaya zan yi ba without you Thanks for everything. Allah ya baku farin ciki mai ɗaure ke da dadi. Ke kaɗai tal babu ƙari. Our family is complete ba mu buƙatar wata. Daɗi kamar ya kashe Shema'u, Hogin da ta kuma yi tana wani kashe murya. Take faɗin oh sweetheart Allah ya miki albarka Allah ya shi bakin ki. Tana ficewa daga ɗakin nata, ɗakin ta wuce har lokacin da Ima na zaune tana kallo. Shema'u ta sakar mata murmushi kafin ta shige bathroom. Layin buzu ta shiga dalin bugu uku ya ɗauka. Murya a tamke. Cike da masifa tana huci ta soma faɗa. You such an imbecile. ban ga wani improvement ba sai ma tsoronka da ka haifar mata faɗa mu what really happened sauran katsaita yana faɗin hey hey just hold on don't you dare call me an invisible or whatever you take to your nice best kin san ban saba harka da ƙananan yara irin ta ba hokin ɗinta kawai ne shikenan ta yi fushi ina kiranta har tana rejectin babu macen da take min haka because duk macen da kika gani da ita nema ta ta yi mace ɗaya nake so a ita kaɗai ce za ta yi yadda take so da ni maryama maryama ce kawai zan ɗauki duk abin da za ta min sannan idan kika takura ni zan ajiye miki aikin ki shemawa ta shafa goshin ta haɗi da ɗanyen ƙara kafin ta ce wallahi ƙarya kake wallahi sai ka lalata ta idan kana so ka mallaki Maryama remember Dr. Eti shine a Dr. Eti shine a matsayin mahaifinta and nice matar matarsa anni ce matarsa ni ba zan ba da shaida a kanka ba idan mun gama da sajida ni na san yadda za mu yi mu zama rid of her daga nan kai kuma sai ka mallaki maryama amma idan ka kiban umarni na ta yi wata kafaran marmashi kafin ta ce wallahi kana ruwa za ka tashi a tutar babu ba za ka taɓa samun maryama ba the love of your life so ina mai shawartar ka mu karasa abin da muka fara tana son ka take advantage of that love if not i will take advantage of of the situation around you so so, so it's up to your to you boy ka ci gaba da aiki da ni ka sami biyan bukata daga haka bata jira cewar sa ba ta katsewar tana wani irin huci ta kai ciya cikata don by now ta zaci sajida ta kwarya iya romance ita wallahi sam ta rena barikin bozo yanda yake hudda da manyan mata ta zaci ya ka iya bariki tsaki ta buga haɗi da finciko kofa ta fito daidai lokacin da ya murda kofar dakin ya shigo da sallama abinka da maras gaskiya tana ta razana da ganin sa shi kuwa a tamanin yayi wajen ni'ima yana tattaba jikinta yana tambayar ta me ke damanta Rungume sai yarinyar ta tana satar kallon Shima'u da ke narka mata harara a sace, tana mata alamu da ta yi shiru. Gefen Eti ta zauna tana kokarin shigewa jikinsa, take faɗin ma Eti wallahi ba ɗin ya sauka kaga har kallo ma take yi. Eti ya marmasa yana rungume da ni'ima kafin ya dubi Shima'u ya ce, Na san will take care of her, idan kina tare da su bani da haufin wani abu zai same su. Ya ƙara shi magana with a smile on his face. Shima'u sai wani karkwasa take, ta maɗe take, take Ni'ima ma na son tafiya wajen Mama Jum. Eti ya ki sakinta don tsoronsa ɗaya kar Shima'u ta kusanto sa. Har addu'a yake cikin zuciyarsa. Bayan a zahar aka soma gudanar da liyafar da Shima'u ta haɗa. Tana ɗaki tana shiryawa ta kira layin bugu biyu ya ɗaga. Hello, kana ji na? Ka cika aikin ka yanzu. Take her out and treat her like a queen. Yawwa ka dai gane ai. No, hankula sun ka sabida hidima. Just take advantage of the situation. Yawwa don't fail me please. daga haka ta katse wayar ta yi, tana wata kafara marmashi shiryawa ta yi tsaf cikin sabuwar rigar da onkul ya kawo mata ta yi kyau har ta gaji hajiya ta dube ta ta taɓe baki ba tare da ta furta komai ba domin kuwa san ba ta so mu dama ta je bikin wannan watsatsiyar matar hajiya na yi kyau ta tambaya tana kuma duban kanta amiru Yo bikin Rahama zaki je da zan ce kin yi kyau? Ai kuma kin yi kyau ni dai baki yi man ba tunda bikin shari kika nufa. Wannan aure sam ban ji akwai albarka a tattare da shi ba. Shi dai a tahir da Allah ya riga ya jarabta da auren tsautsayi. Sai dai Nabisa da Adda dan bana masa baki masa baki ba. Wannan bakin uwa ya kama sa sai dai kuma ya bi bola. Tunda kulu sai riga sun juya masa kwanya. Baya gane gabas baya gane yamma. Adda dai shi zan ta yi masa har Allah ya warware wannan bakin asiri da suka masa. tunda ta fara magana Maryama ta kicin kicin da fuska ta san ba ta son auren uncle da anti Shimawa amma san ba ta so ta ga Hajiya tana fushi da uncle ɗinta tunda ko ba ta tofa ba fushinta ka iya tasiri a rayuwarsa Jin bata amsa ta ba yasa ta karkatowa tana dubanta. Ta yabe baki ta ce an taɓa ubanki a Tahiru, ai dole ki gimtse fuska, to ki fi shanu. Ke ni fa haɗe ku yi daga ke har a Tahiru na wanke ku tsaf, babu ruwa na ehe Wallahi idan dai akan maganar aurensa da waccan mai ƙirar jiminar ce sai dai ku yi ta fushi idan kun gama za ku sauko da kan kuma ta ƙara shai maganar tana goga aswakinta a bakinta salama ashwak ne ya katse hajiya miƙewa ta tana gyara ɗaurin zani ta nufo falo tana faɗa a'a wa nake ji kamar kinafas lalle lale lale marhaba likita bokan turai shigo a banka ashwak ya sallama haɗi da ɗago labulan falo ɗin ya shigo fuskarsa cike da fara'a saman kafet ya zauna yana gaida hajiya ta amsa masa cike da cikin fuska suka soma taba fira don ashfak babu laifi akwai barkwanci na yake tambayar maryama ta yi baki hajiya ta ta yunkuro ta leƙa kofar ɗakin kafin ta rage murya tamkar mai raɗa take faɗin ga ta can ta ɗane bakin wai fushi take da ni na ce kar ta je bikin a tahiru ashfak ya murmusa yana mai jin daɗin hirar hajiya kana ya ce a ya kamata ta je hajiya tunda na zo ai sai na kai ta hajiya ta kuma taɓe baki kana ta ce iya yi ai sai ki fito nafas ya kai ki na san idan baki je ba kwana zaki kina min zambaran baki ina kike ne ta faɗi tana daga labulan ɗakin still fuskar ta babu walwala ta fito ta ɗan ƙaƙaro murmushi tana kai da ashfaq da ya kafe ta da idanu yana sakar mata sassanyen murmushi kallon hajiya ta ɗan gidan ita sam ba so take ashfaq ya kai ta ba tunda ta san uncle bai san irin haka Hajiya fa, onkul ya ce zai turo Malam Habu ya kai ni. Na san kila ma yana hanya, ta faɗi a shagwabe. Yau sai dai idan kin fasa zuwa mu yi zaman mu. Ke wai yaushe kika koyi wannan ke da dan banzan ra'ayi irin na atahir ne. Idan baki zuwa ki na faska yi zaman ka abin mu mashahira. Maryama ta turo baki ta cika ta yi fam. Ashfaq duk sai ya ji babu daɗi. Bai san ganin ranta a ɓaci. Duban Hajiya ya yi kana ce, "A'a Hajiya, mu mai zuwa ɗaukar nata ya iso, tunda ya dakta zai turo sa." yan magana yana sata kallon Maryama ita kanta maryama sai ta ji babu daɗi kamar bata kyauta ma Ashfaq ba Mikiya ta idan ta san idan ta ci gaba da zama yau sun yi ta haurawa da hajiya kenan ta ɗauki ɗan handbag ɗinta ta ce ya Ashfaq mu je ka kai ni ta ji wata duba hajiya baki a ture ta ce na tafi to saurari a nan za mu dakata ni ma mi ba nake muku fatan alkhairi